waɗanda suke mafi yawan su daga arewacin iraki yayin da wasunsu kuma daga ƙasar iran, suke wasu kuma daga afghanistan suke waɗannan mafi tafiya sun haɗu da ajalinsu a daidai lokacin da suka ƙetare ƙasar faransa suna ƙoƙarin azarcewa su kutsa su shiga ƙasar birtaniya wato ingila A kamar yadda kuke gani a cikin wannan taswira za su tashi sun tashi ne daga arbil a da ke iraki su tsallaka su shiga ƙasar Turkiyya. daga turkiya kuma masu tsallaka su ranka su shiga faransa to daga faransa ne suke kokarin tsallakawa su wuce kasar birtaniya to a daidai lokacin da suke ainihin fita daga faransa ne suke kokarin ƙetare wani teku mai suna manish a mummunan hatsarin ya faru wanda ya sanadiyar nitsewar mutane da dama duk da yake wasu sun ce mutum 27 ne wasu sun ce mutum ashirin to amma har yanzu ba a gushe ba ana neman wasu kamar yadda rahotanni suka nuna gawa ta farko da aka fara cin karo da ita bayan a faruwar hatsarin shine gawar wato ko maryam nuri a maryam nuri wata budurwa ce 'yar kasar iraki mai kimanin shekaru ashirin da ɗaya ta rasu a daidai lokacin da take aikawa da masoyinta sako a na halin da suke ciki kamar yadda ainihin wato saurayin nata ya baiwa bbc sashen harshen larabci labarin yadda al'amarin ya kasance yake cewa daidai lokacin da hatsarin zai faru ta aika masa da sakonni kamar tana masa bayanin cewa suna cikin hatsari da kuma daga bisani jirgin ya nutse da su wanda ita ɗin ɗaya ce daga cikin kimanin mutum goma sha bakwai waɗanda dukansu 'yan ƙasar iraki ne waɗanda wannan mugun hatsari ya ritsa da su sauran kuma 'yan ƙasar afghanistan ne da 'yan ƙasar iran maryam nuri ta rasu ne a kokarinta na zuwa ƙasar birtaniya domin ta haɗe da wannan saurayi nata wanda dama shi mazaunin can ne haka wannan kaddara ta faɗa musu gaba ɗaya wannan wani tsoho ne da wannan hatsari ya ritsa da 'ya'yansa gaba ɗaya 'ya'yan nasa manyan 'yan mata ne da ƙanana domin kuwa a cikinsu har da yarinya mai kimanin shekaru bakwai dukansu sun nufaci ƙasar birtaniya domin neman abin da za su wa kansu asiri don su tseratar da kansu daga matsin da suke ciki a ƙasar iraki kwana ya yi bai bacci ba yana ta fama da waya a hannu kamar yadda ya labarta yana ta kiran waya amma kuma babu amsa haka wannan tsoho yake ta daddanna waya yana ta taɓe-taɓe ga dukkan alamu musibar tana nema ta taɓa masa hankalinsa Wannan shine hoton wannan dattijo tare da 'ya'yansa a lokacin da suke raye tare. In kuka duba a gabansu za ku ga wata yarinya karama mai kimanin shekaru bakwai. To har da wannan yarinyar aka yi tafiyar kuma wannan hatsari ya ritsa da su. Yayin da BBC take tattaunawa da wannan tsoho ya bayyana irin yadda ya hana iyalin nasa tafiya. ba a san ransa suka tafi ba amma kuma suka doge akan cewa za su tafi a bisa cewa in sun je Birtaniya rayuwa ta yi kyau shi ma za su zo su ɗauke shi tare da mahaifiyarsu in kuka duba anan, babbar yarsa ce a hannun dama daga hannun hagu kuma mahaifiyarta ce suka yi wannan hoton a gaban tsohon kuma karamar yarinya ce mai kimanin shekaru bakwai wacce wannan hatsarin ya ritsa da ita Dattijon ya bayyana maganarsa ta ƙarshe da 'ya'yan nasa a inda ya bayyana cewa babbar cikinsu ta bugo masa waya ta ce da shi nan da minti goma sha biyar jirgin nasu zai tashi. cewa daga nan gurin babu wani labari ko an kira su ba ta shiga wannan shine abin da ya faru yake cewa ba na iya bacci ba na iya cin abinci haka nake kwana ina juye-juye gani nan na zama kamar mahaukaci yan uwa da dangi sai tambaya suke ana ta bugo waya ana mana tambayoyi amma kuma ban san me zan ce musu ba ba zan iya cewa suna raye ko suna mace ba ni ba zan iya cewa komai ba zan ci gaba da jira har sai wani abu ya bayyana ko dai hotunan su ko kuma in muryar su ko kuma a zo min da labarin ganin gawawwakin su bana so in gaskata komai mun rabu da 'ya'yana akan cewa idan sun ci nasarar ƙetare teku sun je ƙasar Birtaniya ni ma zan bi su mu rayu da su a can. To muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya mu ma in tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. A cikin wannan labarin na fa'idantu sosai musamman na gano cewa ba wai iya ƙasar mu Najeriya da Nijar ne ake shiga matsin da ake tafiya wata ƙasa ce da ni ba. idan muka duba abubuwan da suke faruwa na a tafiyar wasu daga 'yan najeriya 'yan nijar zuwa ƙasar saudiya haka wasu daga ghana suke tafiya kamar amerika haka wasu daga nijar suke tsallaka faransa libya duk saboda matsin rayuwa da muke ciki a ƙasashenmu ashe abin bai takaitu kan 'yan najeriya nijar kaɗai ba har ma da wasu ƙasashe da ake ganin sun ci gaba irin su iraki irin su iran irin su afghanistan na ba mamaki idan a 'yan wato ko afghanistan a yanzu sun tsallaka duba da yanayin wato ko sai tsara ta taliban a cikin kasar a kodanda tsare-tsaren su sun ci karo da na 'yan taliban din watakila sa iya gudun hijira amma 'yan iraki da 'yan iran babu shakka matsin rayuwa ne kamar yadda rahotanni suka nuna muna roƙon allah subhanahu wataala da ya kama da ɗauki ya kuma sa mu gama da wannan duniya lafiya ya ba mu ikon cikawa da imani wa sallallahu baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh